daga murya Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkanmu da wannan lokaci shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 25 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar ɗin da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Baya ga haka kuma za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. a yau laraba shida ga watan maris na shekarar 2024 shirin yau da gobe zai leƙa jamhuriyar nijar tare da wakiliyar mutamar a bari inda a yau shirin namu zai tattauna akan wata al'ada da mata a jamhuriyar nijar suke yi domin taimakawa junansu sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Sandi wata kalma ce ta zabarmanci da ke nufin a haɗu kamar wajen aure ko ta sabga a haɗu a yi nishaɗi a yi hira a ci a sha kuma a tattamna wasu matsaloli ta hakan ne mata a wannan lokaci suka mai da Fendi kamar adashi wadda ta sha bamban da waccan adashe ta ainihi da aka sani. Ana Fendi ne da kayan amfani iri-iri kamar su atamfofi kwanoni katifu kayan abinci mashin na hawa filaye da kuma sauran su. Hajiya Ami wata uwar Poendi ce a nan da magaran ga irin hirar da ta haɗa ni da ita. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ni ce hajiya ami ne fendi fendi to iri iri ce muna yin fendi kamar ta matalu eh katifa ba muna yi kamar ta parter mu ba mata carpet eh muna yi kamar ta tukwane kwanoni na cin abinci da tabarmin leda duka abin da ya kamata barguna in lokacin su ne kamar lokacin sanyi kamar yaya ne kuke yin foyandin eh, fendi mu ba mata ne muke kamar ya cire tsakanin tsakaninmu da mata mu ba su abu kenan mu dora musu kuɗi gashi abin da za a dinga biya kaɗan kaɗan kaɗan a haka nan kamar muna taimaka musu ne tun da wani biya iya ba zuwa kai tsaye ya zuba kuɗin shi kasuwa ya sai wannan kaya duka gaba ɗaya ba da kuɗi a hankali kamar sati wani mu ɗauki sati sati wani kuma kwana biyar biyar kuma akwai hawata ma mm. hawata ma tukwane manya kamar lamba talatin lamba ashirin kamar wanda mutum zai ɗoka ko ya yi bukatun shi a gida in ya tashi sabge sabgen shi ko kuma su ma su dinga ɗora haya suna ba mata ana ba da gurin biki eh da ruwa duka muna ɗorawa da dararuwa duka zanen gado mm, ba na katifa su ma wata ne mu baka inci goma inci takwas kenan babba da karama da ta kwancin gado da ta kwancin tsakar daki eh, duka kuma a nawa eh to kamar a shiga goma goma ne a wata ba eh su ta tabarmin leda kamar kwana biyar ne ake doka ka dinga zuba dala arba'in arba'in kwana biyar shika ma nawa ake ba mutum sadifan kenan in kana son me zuba guda dala arba'in arba'in eh kwana biyar biyar ya zuba shika a bashi tabarma guda kuma akwai wani zai limka kwanakin a bashi tabarma biyu ta atamfa ita sai dai mu baka sati shika biyu tun da manyan atamhohi ne irin kamar koman da kin kwatano shi kuma na kwanoni fa eh na kwanoni shi ma kamar haka nan kin ne dai in sha biyu ne in ishirin ce in talatin ne manyan kwanoni kenan dai shi ma in aka ga manya ne za a yi sati a bata lokaci sai a ce to kenan nan da nan sai a yi a tattara a ba ku kuma ku kuma ku dinga zubi. a wannan finding da kike kina samun kamar mata nawa wanda suke yin finding ki mata gaskiya bisa da adadi wannan in wannan bangare ka dora musu ta wancan hallo kuma wani bangare za ka dora musu wannan suma bangare bangare ne kowane abubuwan su daban-daban kamar ya dangantaka ku take da yan kasuwa wanda kike dauko kaya a wajen su da yan kasuwa nake dauko kaya ni gaskiya bin na dokan kayan su ba shi ba alfahari ba in na je da kudi na nake dauko kaya na kenan ni kuma in na zo na rarraba wannan dan abin da na samu shine dai muke samu albarka yanzu kin kai shekara nawa da kika fara fayandi gaskiya ba yau bane shekarun da dama kawai na kai shekara kusan ishirin a matsayin ki na mai fundi ya kike ganin muhimmanci ko alfanun fundin na a wajen mata su kuma daɗin da suke ji a lokaci ɗaya baki iya hudda kuɗi ka siya abin wannan ana iya cewa alhamdulillah da kayan armi akwati ce kwanonin da za a tura cikin akwati eh motan hawa duka yi aiki kai hilaye har siminti siminti wannan kan shi ni kaina na yi ta siminti ki zuba kuɗin ki a baki ton biyu na siminti a ɗaya waje kuma akwai fondi ta family wato da ake haɗuwa tsakanin yan uwa ake haɗa kuɗi a taimaka ma mai bukata cewar abula mamma ita ma wata uwar fayandin sunana zainabu hamus to asalin dai fayan duyu da muke kamar fami ne wanda ake cikin gari guda ake gangamuwa da ɗiya da jikoki da tattaɓa kunna da su wani waye duka ya a tattara a gidan mutum guda kenan a je a zuba kuɗi au wani kaya au wani komi ko wata atanwa ko wani abubuwa dai da za a na mahimmanci ake tattaruwa gaba ɗaya a zuba sai a ba mutum guda ita ainihin ta da fari da aka fara kamar 'yan gida ɗaya ne ko zuri'a ɗaya. ainihin dai fayandidi tsakanin ɗan uwa da ɗan uwa ne ake gamuwa a haɗu kama haɗin kai ba kama in ana aure ko suna ko wata sabga dai haka dai ko wani shin daɗi duka sai a tattaru a je a yi barsama a ba mutum guda kenan da kai da yan uwanka da amanan arziki da mutanen unguwa duk mai ra'ayi dai yana so ya shiga mm. sai a je gaba ɗaya a tattara a baka eh kowane fami suna gangamuwa su yi fayyade sai ke yanzu kai ya riga ya waye banda ta unguwa da ake yi kuma da wani abu kanka da suke tattaruwa gaba ɗaya a zo a yi zumunci a yi wasa a yi dariya kamar yau jiya diman shi kamata mu foyandi da ɗazu ne maki ka taro mata duka da ki musu interview da sun baki bayani to kun zo mata duk sun watse yau ma mun yi foyandi a gidan wannan an tattara an ba mace kudin ta ta da jika ɗari hudu zata ma ta aure. kamar kuma ana kamar da da ko? ana cotisation na jika jika mm. eh mana ana jika gidan da gidan da aka ci foyandi a can ake tattaruwa saboda wadda ta ci hmm. sai a tattara mata jika-jika ta je ta yi wani abinci in tana da karhi ta kara in bata da karhi kenan ba dole bane abin da yake ciki ta yi don da karhin wanda na wani ba ɗaya ne hmm. ko ba gaskiya ba eh ana da yadda a ci a yi annashuwa yi wasa a yi dariya hmm. kenan ka taimaka da kuttun wani wani bai da kuttun ka a nemi gahuwar juna a watsi ana jin daɗi kuma in kama akwai wani wanda yake da wata sabga kuma sai a rada bashi in bata yana da sabga ana gamuwa a bashi mm. kuma um, da abin da ya samu dai duka ana gamuwa kuma akwai agaji da ake na mata ake tattara a basu a taimaka ma mutum in mutum na da sabga ko rasuwa aka mishi ko wani abu da yake yanzu kai ya riga ya waye eh, mana mata yanzu ba a tare da wahala akwai kuma a cigwagwa wata din ta kayan abinci to mu dai yanzu dai ainihin ta dai a cigwagwa da muke yin ta da dai mata suna zauwa wani mai sardin wani mai kihin gwangwani mm. wani mai madara wani mai mayonnaise wani mai bahun shinkawa wani waye ana tattaruwa a gama katakin taliya da su wani indu eh yawa a gangama kowa din mai ɗaɗaya ya kawo kenan a gama a ba mutum guda ana yin ta dai amma mu dai ainihin ta da nake yi kayan nake si mm. komi da komi mm. in na sai komi da komi kamar su wani mai mayonnaise aron mashi indomi kwai wane ne tarkace dai a shinkawa tarkace duk a gangama da su wani makaroni aka gangama sai a ba mutum guda sai ya rika bar saman da jikka jikka ya rika zubin jikka jikka mm. in za ka dauki kaya sai ka ba mu jikka biyu in ka ba mu jikka biyu kuma he kwana biyar ka ba da jikka guda kenan abu ai ya zo gidan sauki eh. kwashi buhunan shinkawa ka da katan din taliya da sauransu gaskiya a ci gwagwa to kun gani ko mata suna jin daɗi a yi ta rawa ana ta rere ana jin daɗi mm. ko ba gaskiya ba kuma kin daɗe kina wannan fondi da a ci gwagwa walla na jin akalla dai ta aure na mm. yanzu dai aure na mm. aure na yana cikin shekara ta biyar eh, tun lokacin da nake yin ta to kamar ita uwar din ita kuma menene ta. to mu dai ribar mu dai ainihin ta dai wani bai yiwuwa ka sa riba yi duk a cikin abin da zaka dauko ka dora ribar jikka jikka biyu a cikin ta dai ita dai riba kar ta yawa ko ba gaskiya ba saboda yanzu mutane a cikin wahala ake babu kuɗi shi kamar taimakon kai da kai ne yan mana mm. kamar ita wannan friendin ta taimaki mata da a ci gwagwan nan sun taimaki mata sosai a an taimaki mata sosai mata jiya sun yi abin kansu mm. ni bin na cewa komi kawai katari aka yi hajiya ta markin zo babu kowa da mata su da kansu su gaya muku gaskiya mata latijawa kowa tana kuka tana murna ni kun ga yarinya karama ce mm. amma na tashi a cikin wahala na tashi dan dai ka ga muka ruwa ma kanka asiri gaskiya a yanzu dai in kaso mace ziki ce biki da kayan aiki ko ba gaskiya a fayin da ta taimaka gaskiya wanda ya kirkiro na ya da ubangiji Allah mai albarka kawai Allah saka mashi da alheri na komi ana yi a na komi ana yi komi da abin da ka na zaman duniya ana shi a yi ta kuɗi a yi ta abinci a yi komi fendi shi ake kenan Allah ka mu sauki yanzu ko a tan aka hudo fendi da wani leshi da su wani a kama ta a rarraba karkaba da jikarla ɗari ɗari a ya zo gidan sauki kenan yanzu rayuwa baka takura ma kanka gurup-gurup ne muke yi na mata nan da kowanne a rubuce ne yake kowanne ya taso ga gurin shi kowanne ya taso ga gurin shi kuma shi wannan ga lokacin da za a yi shi eh kowa da ranar yin shi ba mm. Mm. ta akwai mata gaskiya Allah ya albarka wallahi matan idi akalla macen ta kai tamanin. Masu sauraron mu har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Mu shakata da wannan. yi hira da wasu mata da suke yin foyandi sun ce ba karamin rufin asiri ba ne a gare su ni suna na hadiza ibrahim to malama hadiza kina foyandi eh gaskiya muna fahimta sosai ma muna fahimta to kamar fahimta na mi da na mi ne to kamar fahimta ta kasu daban-daban akwai fendi wanda ake yi ta kayan abinci akwai fendi wanda ake yi ta kayan sawa a fendi dai da dama kayan aure na yara duka mata yanzu fendi ta yi yawa saboda mata suna rarraba kayayyaki in suka raba suka bada kai ga mai karamin kari da kadan kadan zaka rika zubawa mm-hmm. to kamar yana da kika ce man fendi da mi da mi fayan komai shi ake ga ana fendi na kujerun sanau ana yin fayan na firigo ana yin na matalu ana yin na moketi na daki da mata eh katifu kenan ana yin na katifu ana yin na moket na daki baki daya ana yin duk abubuwa da kika sani yanzu da kayan aure na yarinya na daki da abin da zaki gama ana yin fendin Mm, kamar ya ne ake to kamar yadda ake fnd kamar yanzu aka zo a ce wannan kwanuka ne na abinci za a bada shi a jika takwas ko kuma jika goma in aka bada sai a ce duk kwana biyar jika kwana biyar jika shi kuma babba akwai wanda ake bada matalu a ce a wata katifa in aka bada katifa a ce a wata akwai wanda suke ba da su ce a biya uku hudu ka biya kuma akwai wanda ita kuma duk wata za a rika gama shika goma goma kuma matan kawuwa ne suke su raba in ka raba kai nan kuma duk wata za ka rika nasa jika goma duk wata jika goma har ka biya mm. akwai kuma na zannuwa da ake yi a tamfofi na sawa kenan sai a kilga a tamfa goma zuwa goma sha a wata ki zuba jika goma wannan ta zuba jika goma wannan ta zuba jika goma sai a ba ma mutum ɗaya a tabbatar mi goma kenan ga anan ma ya kawo sawwaki sayan kaya shi yasa yanzu mata aka wadata da suturu baka iya zuba kuɗi yanzu ka je kasuwa ka je ka sayi kaya ko kayan almama sai yan fendi haddale shi ba abin da shadda duk wani abu da ke ga iya hutuwa ba abin da ba a fayandin shi yanzu ta kai ga sokilin wannan in za a saya sokilin wannan fendin shi ake babu abin da ba a fayyandi yanzu duk abin da in ya kasance ko da na goma ne yanzu an zama kawai sai fayyandi in kika kawo kuɗi hannu ba a sai amma in kika ce fayyandi ne daga an ce fayyandi ne za a shiga za ki yi shi. sosai ma sun haɗa kayayyaki da dama mata da dama in kika ga yadda fayyandi ta musu kuma tamma in kina da ɗiya budurwa za ki aure ko kuma ɗa mazan ma akwai wanda za ka shiga fayyandi duk wata karka zuba kuɗi kana zubawa kama yanan kansa taso matasan samari yadda suke yi in kahin su haɗa kaya suna zuba jika ashirin arba'in hamsin kayan lefe har su gama komin su kahin lokacin aure ya yi ka'i da gama kayan sai ka yi tashi ɗaya kai zama daya to ke ko in uwa mace ce da zarar kin gaɗi ki ta ɗago an kika ana fahimtar kwanuka ki shiga in ana na tarmus ki shiga tabarmin leda ki shiga leda tsakar daki ki shiga komi ma in tika shiga tika aje ko da zara aure in yazo in tika hudu kama kyauta aka baki saboda da kadan kadan kika biya kenan wannan ma taimako ne sosai ake mamata akai to suna na Maryama Ahmadu ina fahimta eh, kwarai ku ina fahimti amma fahimti na ji daɗin ta kwarai fi sabilillahi tunda abin da ba za ka iya yin shi haka ba da kuɗin ka ba kai tsaye za ka shi tafiya ni tunda wani abin kana ganin shi kana so ka siya kafin kuɗin ya gama ka je ka siye shi sai ga kuɗin ya warga shi amma in ka riga ka shiga cikin fayandin wannan abin na an ka an baka an baka lokaci lokaci kaza za ka zuba kaza lokaci kaza sai ka gani kamar da wasa abin nan ka biya shi cikin salon ado cikin kwanci hankali kuma abin nan ya riga ya zama naka kenan ni na ji daɗin fayandi bi bi lahi. akwai kuma wanda ake cewa a cigwagwa eh a cigwagwa a yanzu haka ma muna cikin kanta tun da tauna cigwagwa da muke yin ta kafin azumi ya kama ne dama muke yin ta azumi yana kusa isowa ana zubawa kana zuba kuɗi da kaɗan kaɗan abin da ka bada ne za a rubuta abin da ka bada ne za a rubuta mm. lokacin da aka ce azumi sauran kwana biyu a sa'anan za mu je mu ɗauko duk kaya na harkar buɗe baki za ka gani in maki yi ne na gwangwani a harkar su ne harkar madara ne harka irin ta su kayan sha ne ga sunan gurin da zai sauransu duk kaya ne dai wanda ya kasance cewa ba za ka iya ba haka mai da hankali kai tsaye ka sai wannan kayan kaf suna da yawa amma da kaɗan kaɗan kana ba da kuɗin wannan sai ki gani lokacin da za a kama azumi zai gani abin nan baka sayar da aka yi ba ka ga kamar ya aka ma ka tara wannan kayan kai kuma kai ne kake ba da kaɗan kaɗan wani lokaci ka bada ɗari ka bada jika ana rubuta ana ajiya kawai ana sallah asibiti sauran kwana biyu sai a kama kaya rigijib komi su mai ne na budo su kwai ne su kihi ne su madara ne su mayonnaise ne duk kaya dai na kayan da za a yi buɗe baki sai gani wannan azumin cikin taimakon Allah ka ya zo maka cikin sauki ka samu buɗe ka kuma duka wannan daga harkar fayani ne wanda ake cin shi kuma a ci cigwawa a cikin shi na ake samu sunana Elijah Alhajiya kina yin fendi ina fendi muna yin ta robobi kan tabarmi har shinkafa ma muna raba fendi kenan shinkafa in muka raba ana ba da kuɗi kamar kullun dala ɗari ɗari har mutum ya biya to wani karan gaskiya abin akwai daɗi akwai wuya tunda gaskiya mun gode ma Allah tunda muna samu a ciki tunda sana'a yanzu kowa san derhin asiri to wasu su biya wasu su biya ba haka nan ma dai ana zuwa ana zawa har a warware kamar na tabarmin shi kuma a nawa nawa kike ba da tabarmi tabarmi kenan kamar mun siyo ta jika bakwai muna iya bada ta bakwai da rabi ita ma duk kwana biyar ko duk sati jika guda kenan an samu dala ɗari a kanta kuma a ba mutum tabarma ɗin eh tabarma in biyu kake so uku kenan yanayin zubin ka ne ita kuma shinkafa ba shinkafa bahu bahu ce muke rabawa in mun raba bahu bahu kullum ana yin zubin dala ɗari ɗari ha a biya kuma kamar mata nawa kike ma wata ran gaskiya ina ka bahu 20 bahu goma ita kuwa hajiya aishatu a kanta ita kuwa hajiya aishatu muhimmancin din ta faɗa har ma ga magidanta salamu alaikum na hajiya aishatu eh muna yin fayandin insha Allah mata yanzu sun gane tunda su ma kuma yan kasuwar mata sun gane wani yana sa abin bai da halin sayan shi ko kuma lokacin da yake so bai da kuɗin siye amma ta hanyar din yana iya samun abubuwa da yawa kuma ba tare da ya takura ba yanzu kamar eh, masu ɗiya mata in an kawo kayayyakin su suna ba da fendi masu sana'a duk sati su bada wasu kuma duk kowace sahiya ana ƙa'ide abin da zaka nasa dangance da abin da ka ɗauka su kuma ma'aikata wani bitin da su ba kullum suke samun kuɗi ba ana musu alhurma hal wata ya kai sai su biya insha Allah. To kamar menene muhimmancin wannan di a wurin mata a ganinki kasancewar yanzu abubuwa sun tsawwala dama ce da mata za su samu na kamar kowace mace a ce ta wadatu da kayan aiki ne ta wadatu da tufa ne ta wadatu da kamar dai yana taimaka ma iyali wanda hal shi ma namiji abin zai shahe shi an taimaka mishi a yana taimakawa sosai ma yana taimakawa mai gida ma tunda an sake mishi sabon kwano sabon tarmus kuma akwai abubuwan da za a dan taimaka mishi shi ma kenan kun ga musamman ma kayan abinci wani mai wani su mayonnaise kin nan su wani dan aran maji duka mata yanzu har su shinkawa su maka duka yanzu mata sun gane sai a yi fandi da kadan kadan ana zubi kin ga kowa ya samu ya adana ma shi kafin azumi da azumi akwai wahala ga shiruwa ruwa kuma ka wuta neman ma akwai wahala wanda abin ka sai ka ɗauko kai aikin ka. To madalla da fatan wasu matan za su bi sawun matan Nijar don yin fayandi. Jama'a masu sauraro da fatan dai kuna jin daɗin shirin namu na yau kuma kuna amfana kafin mu karkare shirin zamu leƙa zauren girke-girken mu. Allah Yanzu kuma masu sauraro za mu leƙa ne sashen kwalama tare da malama Maryama Usman inda za ta gabatar mana da wasu girke-girke. Assalamu alaikum masu sauraron mu a cikin wannan shiri na yau da gobe suna sunana Maryama Usman zan gabatar muku da shiri yau na girkin nama wato dage-dage na nama ja musamman naman shanu ne ko kuma na raguna ne kuma muna fatan za a biyo mu sau da ƙaha domin saurara kuma a amfana da wannan girki da zami musamman a wannan wata mai alfarma wanda ya kamata uwar gida ki girka ma mai gida ya ji daɗin ɗanɗano kuma haka zalikan ki samu lada wannan wata mai gabatowa wannan wata mai gabatowa wata ramadan insha allahu idan muna cikin masu yawancin rai saboda ganin gobe ma sai allah eh da farko dai musamman aka ce naman shanu ne zaki nema ko kuma na rago uwar gida ya kamata a ce naman naki bayan kin samu mai kyau kin yayyanka shi kin tsabtace shi kashi ya hada kashi ma saboda kin san wani bai bukatar tsoka zallahi da kashi wani kuma yana bukata to yanzu a jimilce ne za dai da tsoka da kashin bayan kin so naman ki kin yayyanka shi kin wanke shi ta sai ki aje shi a gehe guda ki aje shi a gehe guda nan gehe turminki ne kin kawo tahornuwa kin kwalɗe sassa sannan ga seleri wannan wanda ake sawa wanda yake hana kazini yawa da dan attarugun ki zaki daka ki kwankwatsa ki dan sa gishiri kaɗan a dakan yanda zai yi limus ya kwanta in yi limus ya kwanta kika dake shi kika dake shi limus ya ki dauko ki sa cokali ki kwalhe ki tsora a bisa nama to daman eh, kin tanadi kayayyakin ki wanda zaki dafa roman naman nan kin gani kina da kayan yaji kayan kamshi kina da albasa a yanke kina da tumatirin ki na kwanko e, ko kuma danye yanzu zamanin tumatir ɗanye ne akwai kulkule kin aji a na tattasai kin aji a gehe akwai wannan kayan yajin da ake cima puwavar bulan da nuwar akwai puwavron wanda zai kara miki kamshi ran tattasai dan gajeren nan mai kamshin nan to bayan kin saba wannan kayayyakin da na ce sai ki zo ki sa Eh, ga kayan yajin ki niƙaƙe idan kina buƙatar gujiyar miya saboda gujiyar miya tana da amfani a kayan dafa nama kin daka ta sai ki aji sai ki ɗauko garin kayan yaji nan da wannan attarugun da tahornuwa da seleri da kika daka sai ki cakuɗa nama ki cakuɗa shi ki cakuɗa shi ya kama jikin shi tun kanye yana ƙasa in kika game shi ka game shi ya eh, ke samu murhin kwano tsaf ya ki shi wannan kayayyakin da kika sa zai sa naman ne kama jikin shi a yi tsima a nan ɗayan ɓangare kin dawa eh, kin hura wuta ki kin ɗora ki to eh, kina iya sa mai da farin da zaran kin sa mai da harin ya dan zafi sai ki ɗauko wani nama da kika ma shi sai ki zuba ai eh, ki zuba shi a ciki in kika zuba shi ki zo ki yanka albasa ƙanana ƙanana kanana ki zuba daga sama kuma kina iya kiyanka tumatirin ki kanana kanana dan ki zuba saboda wannan tsaman da kika ma nama shi zai hana yayi kazini kenan ba yake ce ba ina na so ya nama na hudda mishi kazini a'a duka wannan kayan kike ka ki mm, kwatsa an cakude shi da kayan yawa an cakude shi da kayan yaji he ki zo ki rihe shi ki bar shi akan wuta yana da huwa yana da huwa wannan ruwan tumatir inda ruwan albasa su za su sa ruwa yanda ba zai kama ba mm. yana da huwa yana da huwa yana da huwa he can kin gani da huwa ki kin bude kin ga albasa ta narke tumatiri danye ya narke idan tumatir na kwanko kike bukata ki ɗebo kisa idan kuma kulkule kike bukata sai ki ɗebo kisa in kika sa kika motsa kika motsa haiki sai ta ruwa ki daidaita ruwa idan kika daidaita ruwa haiki ki bar shi sai ta dahuwa ya ta dahuwa ya ta dahuwa can in kin gani naman ki ya fara kamar huddo abin mai akwai kayan yashi wanda ake cewa poivre blanc da noir a lokacin zaki sa masoro hori da baki mm. sai ki dake shi ki dake shi ki dake shi yayi limus yake watsa ga eh, koren ki idan ya yanka shi zaki amma gaskiya mafi yawa idan aka saba shi ya yi kenan kin riga kin daidaita ruwan kin sa wannan poivre ɗin kin sa eh, koren tattasai da gishiri kin sa sai ki zo a ramma shi iya wanda kike so akwai wasu basu san magi wasu basu san magi haka za su yi miya su wasu ko suna sawa shi ma dai magin ya kamata a saita bai wuce in kanana ne baka sa da biyu in babban ne ma bai wuce ka sa ba ko rabi ma saboda shi da kanshi nama in ya sha tumatir din ya miya shi zaki take tamkar ka sa mishi magi to wannan sai kika zuba nan sai ki bar shi ta dahuwa ya ta dahuwa sai ya dahu yanda ke da kanki kin sa cokali kin ɗauko nama kin murza kin shi yayi kin daidaita ruwan ki yayi mai ya fito to miyan nan take tayi miyan nan za a iya cinta da biredi za a iya cinta da shinkawa za a iya cinta da kafa kai in haka na ma kike bukata ko da wanka su zaki iya cin masu sauraron shirin kwalama yanzu kuma zan mu dawo muku sunana dai Maryam Usman yanzu na dawo zan muku yadda za a sarrafa dankalin turawa dankalin turawa dai kowa san yanzu aka diba musamman mamu a nan Nijar lokacin shi ne kwarai ana samun shi to kuma ga wata ya zo idan Allah ya kai muna cikin masu yawancin rai dankalin turawa na ana sayan shi akasari sai kaga dukkan mutane shine ake amfani da shi yau za mu yi yadda ake kamar in ce kwaɗo na dankalin turawa wasu ordever kenan wasu suna mishi suna silala shi a yi ordever to a nan ordever inda zan yi sai an yayyanka shi kika ga yankan frit ki samu dankalin turawan ki ki samu mayonnaise ki samu tumatir danye da albasa ki isassa da kayan kamshinki wanda ke bukata kamar seleri da koran tattasai da attarugu da tafarnuwa kuma sai ki kawo mai da magin da zaki sa da farko dai shi dankalin tura za ki heke shi in kika heke shi za ki mishi kayan da ake yin frit kamar yadda muke cewa siri siri daga tsaye za a soya shi idan an soya shi ya soyu dama in kika kwalɗe shi kika yanka na a cikin ruwan kin sa gishiri to idan kina so kai cabke miki tun da wuri idan kika sa gishirin sai ki wanke shi ki wanke shi ki baza shi a bisa tire a tsiyaye ruwan a baza a shanya shi a bisa tire ya sha iska nan gehe kin dora falaki bisa wuta da mai to kina ɗeba kaɗan kaɗan kina in kika sa shi dankalin turawa wasu idan suna soya sukan yawan motsa shi har ya kalli ba a motsa daga kin zuba shi barin shi zaki sai kin ga yayi gama kanshi yayi sha kuma he sa cokali he ki juya shi da kin juya shi shikenan ya kare ya soyu kuma in ya soyu zai miki kamas kamas kin nan gwanin daɗi ba tare da yayi eh, tabshin nan ba yana kaririya sai ki tsame shi duka he ki shanya shalo ki aje shi a gehe sai kin yi da soya shi nan ya soyu kin kammala to yana nan gehe nan ɗaya gehe ki samu roba ki mai kyau roba nan take ki zo ki yanka tumatiri ƙanana ƙanana ki mishi in tsayin kike son a kwance in kuma yanka zaki ki yanka tumatiri ki yanka albasa ki yanka poivron koren tattasai ki yanka shi kanana nan kuma dabra cikin turmi kin samu ki da gishiri da dan atarugu da dan seleri ma ina in kina bukata kin dake shiya da kulmus sai ki kwalho shi sai ki kahe ki sa a cikin wannan yankan da kika yi na koren tattasai na tumatiri da albasa sai ki kawo mai he ki sai ke daidaita aran maji ki ɗanɗana ki ji in ɗanɗanan yayi to wannan kin yi kamar ɗan karamin eh, miya ƙasa to a lokacin zai ki ɗauko wannan firit nake dankalin turawa da kika soya sai ki ɗauko ki kwatsa a ciki idan kika kwatsa sai ki motsa ki motsa kin gani za ki ji shi zai yi daɗin ɗanɗano shi ma ana iya cin shi da biredi akasari mutane kan ci shi da biredi kuma yana baka damar ma wato yana sa ka ci abinci sosai idan kika ci shi ko da ba biredi ne. Mm. Eh. wallahi a sha tuwo masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyar mutamar abari da wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Bis salam. Amurka yau ta kwarai ba za su bari ba